عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanar ƙura'an da yake nan kwanar jaba a cikin garin kano a wannan rana ta litinin wanda yau biyu ne ga watan Zulgada wannan shine lissafin majalisar sarkin musulmi cewa yau biyu ga watan dulgada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina dubu ɗari hudu da arba'in wanda kuma ya dace da ashirin daidai ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da shida wannan darasi da za mu yi a yau shine darasi na casa'in da ɗaya a cikin wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufrad na limamul bukhari rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babi na ɗari da talatin da takwas babu sun khuluq idza faquhu kuma gashi za mu tashi hadisi na ɗari biyu da tamanin da tara يشي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد قال سميت أبي يقول سميت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار قالوا الله ورسوله أعلم قال الأجوفان الفرج والفم وما أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله ووطن الخلق wani hadisi kamar yadda muka gani hadisi ne wanda yana da alaƙa mai ƙarfi da tabwibin da aka yi babu suna kuluk iza fukuhu sai na abu hurairar allah ƙara musu yadda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambayi sahabbai ya ce ta tadaruna ma aksaru ma filin nar shin ku kun san mafi yawan abin da yake shigar da mutane gidan wuta kalu suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo ne mafi sani Kada sai ce fa ne wayannan abubuwan masu ƙofofi guda biyu alfarju wal fam shine al'aurar mutum da kuma bakinsa wa ma aktharun ma yadkhulu janna to kuma menene mafi yawan abin da yake shigarwa cikin aljanna sai ce taqwallah wa husnul khuluq shine jin tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a annabi alaihi salatu wassalam yana da asalib daban-daban na isar da sako wani lokaci manzo alaihi salatu wassalam yakan isar da sako kai tsaye wani lokaci kuma zai kawo abin da sigar tambaya ko dai mutum ɗaya ne a tambaye shi ko kuma a cikin sahabbai a tambaye su ta yadda ɗayan biyu ko dai ya zama sun san amsa ko kuma ba san amsa ba duk tambayar da ko kuma duk wani sako da sai da aka yi tambaya wani Allah aka kasa ba da amsa sana aka faɗi amsan to ya fi kama zuciya ya fi shiga cikin rai kuma an fi kula da shi to annabi alaihi salatu wassalam sai ke cewa tadaruna ma aktsaru ma yudkhilun nar nan akwai alhamza ta tambaya abun kaddarawa ma'ana a runa? shin ku kun san ma aksaru ma yudkhilun nar mafi yawan abin da yake shigarwa gidan wuta wannan gaba tana nuna mana akwai laifuka masu yawa wanda suke sabbaba dan adam ya shiga cikin gidan wuta wal iyazu billah to amma wanda suka fi saurin da keyar ɗan adam zuwa gidan wuta to su ne wanda za a ba mu amsa kuma irin wani hadisai suna nuna mana tabbacin manzancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda zaka ga wannan magana ba ta da makankara ba ta da ainihin makawa wannan abun haka yake to sahabbai kalo sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne mafi sani wannan yana daga cikin ladabin sahabbai ba safai manzo alaihi salam kan yi tambaya su ba shi amsa kai tsaye ba na farko kamar yadda mun sha faɗa a munasabobi lokacin da suka shigo musulunci to suna ɗaukar komai ma zai iya canzawa akan yadda suka san shi wanda aka bar shahidin ala haza hadisi da yake magana a akan ba ta hajjin bankwana kun gama yake alaihi salatu yana makka kuma yana filin arafa kuma a ranar juma'a Ta kun lokacin da ke tambayar sahabbai cewa ayyu baladin haza wani gari ne wannan wasu 'yan makka ne to amma suna ji a ransu a iya canza wa garin suna sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam yace ayyu yawmin haza wani wuni ne wannan sun juma'a ce amma ba wani da ya karambani ya ce ai juma'a ce sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzo su ne mafi sani yace ayyu shaharin haza wani wata ne wannan so sun zulhajji ne shi ma suka bada irin wancan amsar to wannan yana nuna kuma ladabi na ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi duk yadda ya san abu idan yana gaban malaminsa to wannan bai san wannan abin ba domin wani Allah akwai wani bayani da za a iya yi masa wanda shi bai hararo wannan ba wani daga cikin magabata ba zan iya tuna wane ne ba yakan ce nikan zo gun wani malami ko ɗalibin ilimi in samu yana wani bayani ko yi mun bayanin wani abu sai na kashe kunne na ina ji yace bai san tun kafin haife shi na san wannan hadisin ba yace to amma zan kasa kunne domin in samu wata fa'ida wala Allah ban same ta ba wannan ta sa sai kaga malami ko ɗalibi ya karatu wajen malamai goma ashirin akan hadisi guda ɗaya wancan malamin ya fassara masa ya masa bayani wancan ma wancan ma so yake tattara ma'alumat na wannan malaman gabaki ɗaya domin abin da wancan malamin ya fahimta to kila wancan malamin bai fahimci wannan abin ba ko ya samu ƙarin bayani akan matsala kaza wancan wancan malami bai yi masa ba to saboda haka dai wannan yana daga cikin ladabi na ɗalibi kada ka je wani majalisi misali har za ka zauna sai ka samu ana karanta hadisin innamal a'malu binniyati to wannan ma ba ne hadisin farko a cikin arba'una ba shekara nawa da yin wannan sai mutum ya kaɗa rigar ya gaba karshe akwai wasu fawa'id wanda bai taɓa ji ba karkashin wannan hadisin da ya hakuri ya zauna to da ya fahimci abubuwa wanda bai fahimta a da ba to saboda haka wannan ta sa sahabbai duk lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yi tambaya ba su kan ba da amsa kai tsaye ba sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo ne mafi sani to yanzu ita wannan amsan Allahu wa rasuluhu a'lam a iya ba da ita kowace irin tambaya idan aka yi maka a halin yanzu za mu ce ya danganta idan matsala ce ta addini in ka ce Allah wa rasulu alam to ka yi kuskure ba domin mun gamsu duk wata matsala ta addini maiki alaihissalam ya fi musaninta hayyan wa mayitin wa wassalam to amma kirga za a zo a tambaye ka wata matsala ta yau da kullum ta rayuwa to wannan ba daidai ne ka ta Allah wa rasulu wa alam domin manzo alaihi salatu wasalam bai sanin gaibin da Allah bai san da shi ba yanzu misali sai wani ya zo ya tambaye ka Ya ce maka yanzu da Allah daga nan Kano zuwa Bichi kilomita nawa ne sai ka ce Allah wa rasulu wa alam manzo Allah ya taba zama Kano ya san tazara tsakanin Kano da Bichi kaga sai ka ce Allahu a'lam domin wannan abin da ya shafi ilimin Allah ne subhanahu wataala shi kadai manzo alaihi salam da Allah zai kawo shi a yanzu yana zaune ka tambaye shi ka siya ma'aikin Allah daga Kano zuwa Bichi kilomita nawa ne zai ce maka bai ba tunda bai kirga ballan tana ya bada labari tambaya nawa ake wa manzo alaihi salam ta addini ma amma sai sai bai sani ba alaihi salam ko kuma ya shiru sai lokacin da Allah ya sanar da shi ina fata mun a ba. to saboda haka sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam kana sai yace al adwafani Wa'yannan abubuwa masu ƙofa guda biyu alfarju wal famu al'aurar ɗan adam da kuma bakin ɗan adam Wa'yannan biyun yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa za ka ga cewa ba kowa zai iya kiyaye biyun nan cibcib ba za ka ga wani ya kiyaye na farkon amma na biyun ana ta gwagwagwa kafin a iya saitawa wannan ka aje maganan gama garin mutane ka aje maganan irin ɗaliban ilimi ka tafi a malaman ba wanda suke iya shawo kan bakinsu ko harshensu sai su wani da wani ina tuna wane ne daga cikin magabata ke cewa ya yi shekara wajen nawa ina jin ko wajen arba'in kafin ya iya tankwara harshensa ya saita shi ya zama sai abin da yake so zai faɗa saboda galibi abin da ya zama babu yardar Allah a ciki garɗi gare shi a harshe kuma ɗan adam yana so ya faɗa musamman a ce wani labari da ƙila gunka ne za a so majinsa to wani sai kaga harshensa har ƙaiƙayi yake wani har ma yake so yake ainihin faɗi wannan abu ko kuma a'a wani abu na ban mamaki ko kuma wani abu da wani ya yi kuma dama yana ɗan jin haushin wanan nan ana ta ganin wanan nan da kirki da mutunci ko yana cewa yin Allah ne to kuma dama shi yana so a ɗan kushe shi to kuma ya ɗan ji wani abu da za a iya ɗan a aƙalla ce to ashe ma shi da shi daidai suke to shi dai an saka firla ba dai da mutum ba kuma dai ni na sa abin da kuskure ne eh to amma wane ya yi kaza ya yi kaza kaga a nan kamar da kirki to amma ba da kirki ba ce bukatar sa kawai yake so ainihin ya biya Allah shirya mu to saboda haka manzo alaihi salatu wassalam sai ce alfarju wal fam ya inganta hadisai da yawa wanda suke nuna hatsarin waɗannan gaɓoɓi guda biyu kun ga Allah subhanahu wata'ala da ya jero mutane na kirki a cikin suratul mu'minun ko al-mu'minin da kuma suratul ma'arij Allah sai ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin to wannan yana nuna mana cewa dan adam ba kowa ba ne yake samun sulta kan wannan gaba illa man rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sannan a wani hadithi ba yake alaihi salatu salam yana cewa man yadman li ma bayyana lahayayi abmanu lahu janna. duk mutumin da ya lamunce mun abin da yake tsakanin mukamukinsa wato wannan ƙashin da wannan ƙashin. shine ake cewa wato muƙamuƙi majma'ul lahayin nan a daidai haba to nan wannan kashin da wannan kashin suka haɗu to shine ake cewa al to sai manzo alaihi ce duk wanda ya lamunce mun abin da yake tsakanin muƙamuƙinsa da abin da yake tsakanin cinyoyinsa to ni kuma na lamunce masa aljanna wannan ba ƙaramin al'amari ba ne ba ni na san a yau din nan ka aje maganan jiya da shekaran jiya da satin da ya wuce da watan da ya wuce yau din nan da za ka tsaya tsayi ka tuno tun daga bayan sallar asuba ya zuwa yanzu don Allah ba za ka iya tuhumar kanka kan kalmomin da kai ma ka san ka faɗa bai dace ka faɗa ba ko da ka da za a iya tuno maka su sai ka ga ina ma ban faɗi kalma kaza ba bai dace a ce na faɗi kaza ba zai zama wannan abun wani Allah akwai zubar da mutuncin wani akwai ƙarya akwai kaza akwai kaza akwai kaza aƙalla ko kuma akwai ɓata lokaci da asarar kalmomi domin akwai abin da zai zama ƙila babu zunubi a ciki to amma akwai asarar kalmomi mutum ya faɗi kalmomi goma ashirin talatin hamsin ya tabbatar bai samu lada a wajen Allah ba ko da kuma bai samu zunubi ba kaga wannan shi ma tasgaro ne a wajen mutum to saboda haka sai ce alfarju shine wato al'auran mutum walfam da kuma baki in muka kalli baki abu biyu ne akwai shi bakin kansa sannan akwai harshe kuma hatta shi farjin ɗan adam idan ka kalli sabubban da ake samun tangarɗa a nan to goma mace casa'in a cikin ɗari daga harshe ne shi sa wani malami da yake faɗan matakan da ake bi fasikanci ya kasance sai ce ibtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun falika'u wani da wance in suka haɗu farkon abin da ke fara ɗan murmushi ya yi ɗan murmushi ta yi masa murmushi to kaga ɗan ya so mu share hanya to daga nan sai a yi sallama sai a amsa an zo mataki na biyu to sai a fara yar magana wallahi kamar na san ki sai eh, kai ma kamar na san ka to kaga an zo mataki na uku to sai tattaunawa a yanzu sai mai sai karɓar lamba wayoyi haka ne ko ba haka bane ya karɓi waye, juna to shi ke kenan famau idin daga nan kuma sai a je matakin alkawari to a na za a haɗu falika'un daga nan kuma sai a haɗu to kome sai faru a lokacin to kunga ta ina aka fara ta baki aka fara ya zo a wani asar duk lokacin da garin Allah ya waye duk gaban ɗan adam da ƙafa da hannu da kunne da ido da komai sai sun saka harshe gaba suna masa magiya ka je tsoron Allah a cikin sha'anin mu sai dai ido ba taɓa ji ba amma hadisi ya tabbatar duk lokacin da garin Allah ya waye da hannu ga dai yanzu hannu zai iya kama harshe murɗe shi to amma ya fi shi sababi ya fi shi matsala yanzu in ka ɗora hannu a sikeli nawa zai yi na nauyin harshe kafa kuma fa sun ninninka shi to amma ya fi su hatsari za su rusuna suna masa magiya ka ji tsoron Allah a cikin sha'anin idan ka samu miƙewa mu ma mun miƙe in ka samu matsala mu ma mun samu kuma haka yake in za ka ga mutum da babbar rigarsa da alkyabbarsa da rawaninsa da kandirinsa amma wata katobara zai yi duk ta zubar da wannan abu da rawanin da alkyabbar da babbar rigar duk sun zamo zero sai kai na ɗauka mutum da ashe mutum mutumi ne haka za a gani ai ban yi shi ta gita al'insanu ta tata lisanihi fa'i za ta kallama zaha ɗan adam yana rufe ƙarƙashin harshensa kafin yi magana yana magana shi ne za ka san wane ne to saboda haka in muka duba shi harshe cin gashin kansa yake ma'ana ta kalaman da zai furta wani mai hikima yake cewa fajruhu saifi tadmuluhu fayabra wa yabqa ad harama ma jaraha al-lisan yace raunin kan sakali da za a yi maka rauni da wuka ko ta kobe, to idan ka zo kana tafiya wannan raunin a wanke a sa magani a wanki a sa magani sai ya warke yace amma raunin harshe har abada baya warkewa duk abin da harshe ya raunata to wannan raunin ba zai taɓa warkewa ba yanzu maganganu wanda Allah yake to muna cin Alƙur'ani na yahudawa da nasarawa ko wanda wanda suka raunata wasu ko suka raunata kawunansu wani magana ta wuce fara kafara na kanu ina allaha salisu salasa yanzu wannan ƙur'ani yake ba mu labarin wannan katobaran sama da shekara dubu da ɗari hudu gashi ana karantawa rauni ne harshe ya yayi mushrikan sha suna cewa ya ayyuhal ladhi alaihi zikir in na kalama jinu ka bara ce ta harshe har yanzu muna karantawa Ba bata warke ba to haka abin yake a rayuwar mu ta yanzu harshe idan ya ka sassaɓa da wahala wannan abin ya zama ainihin ya wuce Dun lokacin da aka ce an tuno wannan magana Dun lokacin da aka ji sautinsa sai an tuno shi ne sai ya ce kaza shi ne ya furta kaza haka ne ko ba haka ba ne to saboda haka wani yana nuna mana hatsarin ainihin harshe to saboda haka sai ke cewa alfarji walfam kaga shi harshe ga matsalarsa ta furta abubuwa shi yasa manzo alaihi salam sai ba mu ka'ida wato na sha faɗa mana bayan Allah matsalan mu ta sauka daga layin da musulunci ya dora mu ce kada ka rada kada ka manzo alaihi salam ya ba mu ka'ida Allah ya ba mu ka'ida saukan mu ita ce matsala wata ka'ida ma'aiki alaihi salam ya ba mu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗa da kai ko ya shigo wani hadisi yake cewa rahimallahu ra'an qala khairan faganim wa sakata an sharri fasalim Allah ya ji kan mutumin da ya furta alkhairi ya samu fa'ida ya kame daga sharri ya tsire kubuta saboda haka me yasa zaka ji maushe yana cewa baki shi ke yanka wuya da baki mutum zai furta abin da za a zo a fitar da shi a yanke wuyarsa baki zai yi wannan abin baki zai furta abin da za a zo a kulle mutum da rai da rai ba za ka yi lissafi ainihin afatun lisan ba shi sa malamai suka yi maganganu akan afatun lisan matsaloli da kuma wato ainihin musibu na harshe shi yasa wani malami yake cewa in kana so ka zauna lafiya ka saka harshen harshenka a cikin kurkuku ka hana shi saka sai na abakar Allah ya kara masa yadda ku duba matsayinsa wata ran ya fito ya kama harshensa kamar zai zazzago shi sai na umar yake ta abakar lafiya sai ya ce da'ani haza aure da nilmawaris yace bari wannan ya gangara da ne wasu magangarai ma'ana ya tura ni wani rami Allahu akbar kila da ni ne ko kai muka faɗi wannan zamu ga maki lada zamu samu amma shi sai yake kamar ya tsinke wannan harshen nasa yace ya gangara da shi wasu magangarai wanda suke ainihin an tafi sai dai abin da Allah ya so to kaga harshe kenan shi kansa to sannan sai mu zo shi kuma ramin bakin shi kuma ya ki haram ya ki halal duk abin da ya samu a burma duk abin da aka samu a saka nan ma matsala fi mai cin gashin kanta wani za ka samu ya tsira daga ɗaya wani kuma ya tsira daga biyun wani kuma dai ya fada a biyun wani za ka samu sa ba saiti duk abin da ya faɗo bakinsa zai faɗa wani yake tambaya ta shekaran zai yake fatawa malam wai da Allah akwai wani shiri da ake yanzu wai akwai wata sana'a ta dariya bin ba taɓa ji wallahi shekaran da kawai mutum ne zai zauna wa ta dariya ya ta dariya yana ba mutane abubuwan dariya ana dariya wai sana'a ce Allah wadan wannan sana'a wannan ya kaga shine wawan maka haka kawai ne ke ta dariya dariya dariya ai ba hankali a cikin wannan to saboda haka wani za ka samu harshen sa ba shi da saiti duk abinda ya faɗo zai yaɓa shi ya faɗa sannan ramin bakinsa ba shi da shamaki duk abinda ya samu zai rifta shi a cikin wannan ramin bakin nasa sai na abakar Allah ƙara masa yadda yana da wani bawa wata ran ya kawo masa wani abinci ne ko menene ko dabino wani abu dai sai da abakar sai da ya ci sai ki ta kai amma dai abin nan ya yi daɗi ina ka samo shi sai ce ai na taɓa yin wani bokanci ne a lokacin jahiliya shine sai a yanzu aka biya ni kuɗi shine na siyo sai na abakar sai da ya amaye abin da yake cikin su gaba ɗaya kaga in ne ko ka sai ta astaghfirullah astaghfirullah ni ne da ba ai ban sani ba Allah ka sani ban sani ba na ce to a matsayin buga sai da ya amaye duk abin da yake cikin sa gabaki daya to yanzu dan Allah mutumin da a ce cikinsa ya ki haram ya ki halak duk abin da ya samu alharamu ma hurimu wal halalu ma hallafi aidihim haram shine abin da aka hana shi bai sa mata wannan shine haramu amma halak duk abin da ya faɗo wani wani abin sunan sa halak duk abin da ya samu zai rifta a cikin cikinsa kuma wani hadisi yana cewa kullu lahmin nabata bil harami fannaru aula bihi duk naman da ya tsira ta hanyar haram to wuta ce tafi cancanta da wannan nama azarin lahu a jihar. yanzu dan Allah kalli rayuwar 'yan garkuwa da mutane mutum ya ci haram ‘ya'yansu ci haram matarsu ci haram duk abin da za a ci haramun ne domin kuɗi ne da aka kwato ta hanyar fin ƙarfi ta hanyar barazana da rayuwar ɗan uwanku ku ɗauka dole ku bada. Nikan ce wallahi wanda suka ɗauki wannan ɗabi'a ba su sani ba, sun rushe kawunansu tun a duniya kuma la su rushe gidajensu duk dan da ya rayu da cin haram wannan dan ya samu tangarda a rayuwa ai mun karanta wancan hadisi na mutum da yake ash'asa agbara daga ciki wa guzziya bil harami kuma tun yana yaro ma da haram an nufi aka ciyar da shi kaga an kassara rayuwarsa an ce da shi yana haram da haramcin yana yaro kuma da ya girma sai ya ɗauki wannan cin haram ɗin shi ma shi ne sana'a shi ma sai ya dora to ina rayuwa za ta yi kyau wani asar yana cewa abin maka ta kun musu jabar da'awa ka tsarkake abin da za ka ci sai ka zama Allah yana saurin karɓa addu'arka wancan hadifi da na ambata ya nuna man daga cikin sababin rashin karɓan addu'a akwai cin haram duk mutumin da ya zama haramun ne abincinsa to in kaga Allah ya amsa addu'arsa sai dai tausayi na tsakanin Allah da bayinsa irin yadda kare zai zo yana jin yunwa ka ɗauki loma ka jefa a masa a ƙasa kaga anan ba dan yana da daraja ba shi yasa ma ka jefa ta a ƙasa ba ka bashi a kwano ba to haka nan mutum ya zama mutsar shi mutsar ko ar ne ya zo yin roƙi Allah bukata Allah zai iya bashi Dan Allah shine ne alhalim shi ne asabur amma ba dan wata yana daraja ko cancanta ma Allah ya masa wani abu ba to saboda kama yake alaihi salatu wassalam sai yake cewa alfarji wani fam wato ainihin da farji ta baki saboda haka 'yan uwa hadisan nan mu dunga saka su a gaban idanuwan muna gani yanzu abin bakin ciki wato rayuwar yahudanci ko nasaranci Allah kiyaye yanzu ko kun san wani sharri da aka kirkiro da shi yanzu wani sharri da aka yi shi shine turawa sun yi al'auran mata ta roba sannan an yi al'auran maza ita ma ta roba wai kada mutum ya je ya yi zina to amma sai dai aya ta rufe kirif wallazina hum li hafi hafizun illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum gairu malumin famani ta ga wara a zalika duk abin da ba wannan biyun ba to sunansa wara a zalika saboda haka mutum tun da shaidani ne sai je sai siyo al'auran mata to shi kenan bai je gidan karuwai ba bari ya zo ya amfani da shi biya bukatarsa ita ma watan shaidaniyar ta je ta siyo wannan saboda haka yanzu tunda ba ta da aure ko kuma gidanta ba zai musa da ita ba to sai ta karasa ta biya bukatar ta da wannan duk wannan mawara a zalika ne duk wanda zai yi wannan to ya tabbatar da cewa mai laifi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirya amin amin sai sai wa ma aktharu ma yudkhil janna sannan kuma kun san menene mafi yawan abin da yake shigarwa aljanna sai ce takwallahi wa husnul Kulum" jin tsoron Allah da kuma kyakkyawar ɗabi'a mun sha faɗa in muka ce takawa ga ta dai gajeruwar kalma amma kun faɗin ta yana da yawa daga cikin la, haramun ta zo maka kuma kana da bukata kuma in ka ci an zauna lafiya a duniyance amma sai ka kauce mata shi yasa Allah ya ce wa liman khafa maqama rabbihi jannata ai ba safai ne za a yi maka jinjina ba lokacin da ka bi haram din a guje ta data keya ta yi ma fintinkau sai ka dauka sai astagfirullah astagfirullah da ka samu da ka taba me yasa wa'ancan bayan Allah suka yi tawassuli da ayyukansu kuma suka samu matsayi a wajen Allah domin kowa ya samu damar saban amma tsoron Allah ne ya datse shi tsoron Allah ne ya tokare shi shi sa bai yi ba da ya ga dama da ya yi to shi sa Allah ya so mai masu goma shi tun a rayuwar duniya da wannan ayyukan kuma zai samu cikakkiyar lada gobe alkiyama takawalla tana da sauƙin faɗa amma kuma ɗan bakata wallahi ba ƙaramin aiki ba ne domin imtisal awamir ne na nawahi musamman wannan lokacin da ake zowa a yi wa sako ado a yi masa kwakwarima a gyare shi ka ɗauka ma ba sako ba ne wala wasu abubuwan kawai sai dai mu ce kawai Allah ya ce mana Allah ka rarrafa mana yanzu wani ɗazu take tambaya ta Allah yana so an yi cewa jami'an musulunci ta Madina ta bude bangaren mata Allah yana so akwai wata ko wasu za a yi masa tazkiya a yi mata tazkiya ta tafi ta ce doni ba na yi wa mata tazkiya ba na yi musu saboda haramtacciyar tafiya ce yanzu wani ai an ce madina ce an ce saudiya ce da miji za ta tafi ko da muharrami ita kadai za ta tafi ko umara tafi ko aikin haji ba muharrami ba miji haramtacciyar tafiya ce ballantana tafiyan turin je kiki mutu irin yadda wani rayuwar take wani sai ya wulla yasta ta tafi Amerika karatu wani ya wulla esta ta tafi inda ya karatu wani ya wulla ta faransa wuri mafi muni mafi datti inda ake nuna wa musulunci tsana ya wulla esta wai ta tafi karatun medicine ta tafi karatun lafiya ko karatun rashin lafiya to ba ma wannan ba wallahi ka wullo yarka daga wani gari a ƙasan nan zuwa wani gari ba muharrami Allah sai ya kalubalance ka balazina wata uwa duniya ha alfahari yake ai ta tana Switzerland tana karatun abin nan engineering da miji ta tafi ko da muharrami za ka ba Allah amsa duniya kawai ita muka sa gaba za a samu kuɗi ya za a kai babban matsayi mun manta da dokokin Allah manzo da wasallam yake ta bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah ranar lahira ta yi tafiya musafat kasarin biduni mahram to sai aka ce uwa duniya za ta wulla ta tafi wata irin rayuwa ce muke ciki amanoni ne Allah ba mu kuma sai ya tambaye mu nace to ka sani akwai abubuwa da za mu gansu a zahiri kamar masu sauki amma da suna da matsayi suna da tsanani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka radafa mana to saboda haka sai yace menene mafi yawan abin da yake shigarwa a cikin gidan aljanna sai yace taqwallah jin tsoron Allah kaza yana da daɗi ana yayin akwai fa'ida amma kash Allah baya san wannan abun mutum ya hakura kaza akwai fa'ida a ciki amma kuma akwai matsala na haƙura wannan abin yana da wahala Allah ka ba mu ikon ɗabbaƙawa sai ce wa husnul khuluq da kuma kyakkyawar ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a ta shiga cikin takawa to amma kuma saboda matsayinta sai aka ware ta in ka ce kyakkyawar ɗabi'a wannan mun faɗa a baya abu ne mai faɗin ke haƙuri yafiya kyauta tausayi kyautata zato wane ne duk cikin kyakkyawar ɗabi'a to amma matsalar shi ne da Allah muna ɗora kanmu a kan sikeli muna tazar kanmu ya nake a matsayi kaza ya nake a matsayi kaza ya nake a wajen gaskiya ya nake a wajen cika alkawari ya nake a wajen sada zumunci ya nake ya nake ya nake don Allah muna tambaye kawunan mu wani shi ana wannan magana mai na kan bar shi yake ba shi yana ganin fes yake wani malami yake cewa idan kana so ka san kaiwa ne kai to ka kalli yan uwanka yan adam duk wani laifi ko kuskure ko nakasu da ya gangaro a wajen waninka to kaddara kai ma ka sifantu da wannan je ka gyara ban fai wannan tunanin ba yanzu da zaran na ga wani ya samu zamiyar kafa ya kaza alhamdulillah ai ni ba ruwa na wala Allah ni ma ina nan dumu dumu a ciki wala yayi kuskure kaza ina ganin shi ta shafa wala Allah na nunnun ka abin da yayi wani malami ce to ka dauki wannan a matsayin ma'auni in dai kana so ka faitu ka dunga kallon tuba-tuban yan uwanka duk lokacin da wani tuntube kaza to kaddara kai ma kai wannan tuntuben ya za ka gyara amma duk lokacin da wani ya tuntube ka ɗauka shi ya yi wani ma ya yi shi ta shafa wani ma to kai yanzu sahabi ne ma'ana kenan ba ka yin kurakurai ba ka take ba wani Allah dai wasu na ɗan jin nauyinka ba su faɗa maka ba ko kuma iliminka bai kai ka gano ka za kuskure ba ne akwai wanda zai kuskure amma ba ya zuwa makaranta ba ya zuwa jan darasin addini bai san ma za kuskure ba ne ba to saboda haka wannan abubuwa bayan Allah mu saka su a cikin idanuwan mu idan muna kallon su Allah ya samu dace sai ke cewa qala haddathana abdullahi bin muhammad qala haddathana abu amir qala haddathana abdul jalil ibn an shahr an ummi darda qalat kama abu darda'i laylatan laylatan yusalli فجعل يبكي ويقول اللهم أنت اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن خلق فقال يا أم الدرداء إن الأبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخل حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار والعبد المسلم يغفر له وهو نائم فقلت يا أبا الدرداء kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im qala yaqumu akuhu min al-layl fayatahaddath fayad'u Allah azza wa jalla fayastajibu lahu wa yad'u li akhihi fayastajibu lahu fi wannan hadisi hadisi ne za'ifi saboda akwai shahar ibn haushab a ciki to amma dai mun yi alkawari ko da hadisi da'ifi ne za mu karanta mu wuce abinda hadisin ya kunsa duk da hadisi ne za'ifi. a tsari ingantattu sun ƙunshi wannan wato shahar ya kawo ya karɓo daga umar darda matar babban sahabi kalit take cewa kama abu darda'i lailatan yusalli abu darda ya tsaya a wani dare yana sallar dare yana ƙiyamun laili Fada'ala ya buki sai ya ci gaba da kuka lokacin da yake wannan kiyamun laili wa kun daga cikin addu'o'in da yake yi yana ce Allahumma ya Allah ahsanta khalqi kai ne ka gyara halitta ta ka kyautata ta fasin khuluqi ya Allah ka gyara ɗabi'ata anan da yace wato ahsanta khalqi kada ka sai to shi kenan mutum mummuna ba zai yi wannan ba Allah fa bai yi ka zaki ba bai yi ka kare ba ashe kai kyakkyawa ne laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim ko da zaka ga cewa ka kasa wa'ansu kyawun zati to kalli wasu kuma sai kai ma ka dara su duk lokacin da wani ya fika to kai ma za ka cewa ainihin kafi wani a wannan babin saboda ka akalla Allah ya kaɗan adam mai hankali dole ka gode ma Allah yace ya Allah ka kyauta halitta ta saboda ka gyara dabi'a ta ka kyautata ta yayi ta wannan addu'a hatta asba har ya gari fa ya abaddar da, matar ta sai sai nace ya kai abaddar da. ma na du'a'uka mun mumbin laila addu'a ka bata kasance ba tsawon daren nan illa fi husn khuluq sai kawai sai a kyawar ɗabi'a ita kaɗai kake ta rogo maka roƙi gafara ko yafiya ko na ba kai dai kana ta roƙon Allah gyara dabi'ar ka tsawon daren nan fagala ya ummar darda sai ya ce ya ke ummar darda wato abinda zai burge ka in ka kalli rayuwar magabata akwai kyakkyawan mu'amala da kyakkyawa a alaƙa tsakaninsu da matansu ta faɗa masa kalma kyakkyawa ya faɗa mata kalma kyakkyawa amma ɗan afirka sai harare-harare ta harare shi harare ta sai bakar magana wallahi akwai matan da ba su taɓa sanin wai a zauna da mata da miji a yi hira ta mutunci ba akwai wanda ba san wannan ba yana shigowa gida yadda ka san shedan ko ifiritu ya shigo yana shigowa a kauda kwanoni a kauda kujera ko ya bal da wannan kwanon ya bal ba sallama gyaran murya zai yi wani ma ba zai gyara muryan ba so ke zo ya kama laifi lallakowa zai yi sadaf sadaf da an ji shaci gashi nan gashi nan wannan ɗaya shiga tan wannan ɗaya shiga tan sai ka ji tit dan Allah wani zama ta zamantakewa ce anya wannan aljannar duniya ce ko kurkukun duniya wallahi akwai magidancin da in ya shigo if duk hirar da ake an sai ya fita sannan sai ka je kaman kyanwa ta fita daga wajen beraye to yanzu wannan ina za a samu fahimtar juna da yi wa juna gaskiya ba za a samu ba wani in kaji ya kira matarsa faɗa zai mata in ka ji ya kira wani yaronsa faɗa zai masa amma ba wata magana ta lumana magana wata take ta fahimta juna babu wannan na don faɗa muku akwai wani bawan Allah ya zo na unguwannin yanzu ya koma rijiyar zaki yake fada mu wani mai gidansa a nan Kano yake kuma ga Allah ya ba shi kuɗi ga direbobi ga masu wanki da guga ga masu shara ga masu waye ita wala idan suka haɗu farfajiya gidan ana ta hira ana ta hira da an hango shi sai wannan ya can wannan ya can wannan ya can ciru yace kuma wallahi zai tuka shi daga nan zuwa Sokoto daga nan zuwa Maiduguri zuwa ina in ka je yayi magana tsawa zai ma faɗa zai ma yanzu dan Allah wannan fir'aunanci wani irin mutum ne wannan dabberi wannan anya a za a tota masa in wata matsala ta faru Allah shirya to ka duba abin sha'awa ya abar darda ya umar darda magana wadda ke ainihin mai daɗi faƙala ya umar darda ya ce yake umar darda innal abdal muslim shi ba wa musulmi ya hasunu hulukuhu ɗabi'arsa takan kyautatu ta kyau hatta yudkhilahu husnu kulki, aljanna har kyakkyawar ɗabi'an nan ta ta kai shi aljanna ai mun faɗa bai fi sati biyu uku ba wancan bawon Allah da manzan Allah ya ba da labari ɗan kasuwa wanda yake yafiya ga wanda suke ainihin masu wanda yake bi bashi ya tura yaransa ya ce in kun samu yana da shi mai hali ne to ku ɗan ɗaga masa ƙafa wanda ba shi da shi ku ce mun yafe masa yana mutuwa Allah ta kai ma mun yafe maka kaga wannan kyakkyawar ɗabi'a ce to amma wani fa idan ya biyo ka bashi to duk bacin zan duniya sai ka fuskanci shi Allah shirya to saboda haka sai ya bata wannan amsa yace wa yasihu khuluquhu wani kuma ɗabi'arsa takan yi muni hatta yudkhilahu su'u khulqihi an-nar har mummunar ɗabi'ar ta shigar da shi gidan wuta wal iyaz billah sai ce wal abdul mustu wannan gaba bayan Allah kamar yadda na faɗa don Allah mu dinga binciken kawunan mu idan kana da aboki amintacce wata nan ka ce da Allah wani kake mara rufa-rufa me kaji ana kuka da shi dangane da ni kakka ji wannan wai ka faɗa masa me ka ji ana kokawa a ɗabi'una kai kuma kakai masa da fara faka ta haba akal baka yi in banda yabo a faɗa masa gaskiya al La'u, yau ma izin li ba'dhin aduwwun illar al Ka kakai ma ɗan uwanka rufa rufa musamman ya tambaye ka kuma in ma bai tambaye ka ba ka kayo wani abu a ɗabi'arsa daga cikin soyayya ta ƙwai faɗa masa wani ya kamata ka gyara kaza to wannan abokantaka ta gaskiya kenan abokantaka ta ƙwarai kenan abokantaka da musulunci yake so kenan to amma wani wallahi dan abokinsa yana masa gyara to daga nan har za ta raƙu bai ni ba bai nika har dai ya ga ya ɗan ɗara abokin ilimin addini sai ke yanzu a shi haka ke kallo na ma yanzu to ga faɗa min abin da na yi to duk abin da ne akwai dalili tun da shi malami ne kaga wannan ba daidai ba ne wane daga cikin magabata ke cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi yace Allah ya ji kan mutumin da ya min kyautan aibubbuka na ma'anan kyauta ya faɗa masa wani kaza ba daidai ba ne ka gyara shi za ki cewa al-mu'minu mir'atu akhi shi mumini madubin dan uwansa ne madubi ne idan ka kalla za ka cewa za ka gyara kaza za ka gyara kaza kaza a fuska ka ba daidai ba to haka nan musulmi yake a wajen musulmi dan uwansa to sai yake cewa wal abdul muslim bawa musulmi yughfaru lahu akan gafarta masa wa huwa na'im alhali yana ta fa qultu ya darda nasi ya abu darda kayfa yughfaru lahu wa huwa na'im ta ya za a gafarta masa alhali yana bacci kala sai ya yace ya akuhu min al-layl wato dan uwansa musulmi zai tashi a cikin dare fa ya yayi ya hana ido bacci yayi ibadar dare sallar dare fa yad'u Allah azza wa jal sai ya roki Allah Allah yi mun kaza Allah yi mun kaza Allah yi mun kaza fa la Allah sai amsa masa wannan addu'a wa uli a akhihi kuma sai ma dan uwansa addu'a fa yastajibu lahu fihi dan ma sai Allah amsa masa ya inganta hadisi duk lokacin da kai wa dan uwanka addu'a an zaharil gaibi Allah ka gan shi a cikin talauci a cikin takura bai sani ba a cikin addu'o'in ka ce ya Allah ka ni'imta wani Allah wa na ba ka ne fi ni sani na cikin talauci Allah ka yi yalota masa wala Allah ka ga tufafinsa ko yanayin mahallinsa ko yanayin abun hawansa ko yanayin iyalansa ka na cikin takura bai baka kuɗin addu'a ba tsakaninka da Allah ko ka gan shi a cikin wani rashin lafiya ka ɗaga hannu bai sani ba ka ce ya Allah ka yaye wani lalurorinsa wanda suke damunsa hadisi yake cewa Allah zai ce wa laka misluha kai ma an yi maka irin wannan wannan misluha din magana ce mai faɗi ta yiwu misluha din ba a wannan jaribin bane ba kai kai masa addu'a Allah ya bashi lafiya an ce wa laka misluha to kai kuma wani tsautsayi ne za a kare maka kaga ka more to irin wannan abubuwan yana da faɗi rayuwa wanda daga cikin magabata idan ya tashi zai yi addu'o'i wa wane wane sai ya lissafa wajen mutum saba'in yana masu addu'a ibn taimiyya da ya faɗi dalilai da sabubba da Allah yake gafarta ma ɗan adam da gaske akwai du'a'ul muslimi li akhihi muslim kun ga Allah da ya faɗi wato halin wanda suka biyo bayan sahabbai da Allah ya yi jinjina ga sahabbai to sai ce wallazi na ja'o min na Rabba na gafin lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la tajal na qulubina ghillan na ladina Rabba na innaka ra'ufur Rashid. wanda suka biyo bayan sahabai suna cewa ya Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta ma yan uwanmu wanda suka gabace mu da imani Allah kada ka sa wata kullata ko keta a cikin zukatanmu tsakaninmu da ƴan uwanmu mu'minai musulmi wannan shine ɗabi'ar mutum na ƙwarai duk lokacin da za ka juri yi wa ‘yan uwanka addu'a an zahari gaibi ko dai matattu Allah gafarta ba ne wata wani abin ya mana karanci ‘yan uwa mu dinga tuno wanda muka rayu da su yanzu ka rayu da wasu mutane ƙira a yanzu za ka iya lissafa ashirin talatin duk sun mutu kuma ba Allah ya fi son ka bane ba fa da ya barka kai ma kana kan hanya to lokacin da kace Allahumma gafirli Allahumma gafirli warhamni to tuno suwa ne ya Allah gafarta mu wani Allah ka kula da bayansa Allah gafarta mu wani to kai ma Allah sai ya sama maka wanda bayan ka mutu sai ta maka addu'a kuma ka ba su kuɗi ba saboda kai ma ka yi ma lokacin da kake rayu to wancan aya da wannan hadisi da makamantansa sun nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yakan gafarta wa ɗan uwa musulmi sakamakon addu'an ɗan uwa musulmi Abin da zan iya tunawa a daular amawiyya akwai wani daga cikin wulat ka ce gwamnoni to akwai wani malami na lokacinsa malami ne mai yawan almajirai malami ne mai tarin ilimi to sai ya same shi ce Allah gafarta mana mun kula da cewa kai mutum ne mai yawan almajirai mai yawan baki Ba ka da lokacin fita kasuwanci ko neman kuɗi in ka fita kasuwanci ko neman kuɗi to wannan alherin ya rushe saboda haka mun ɗauki nauyin rayuwarka wannan gwamna wala ba zan iya tunowa shi ba to ya ɗauki nauyin wannan malamin to shi kuma wannan malamin kullum ya sallah sai ya ce ya Allah ka gafarta ma wani sunan malamin ya haya in bambanta ba Imamu Zahabi ne in bambanta ba ya rawaito a cikin Siru Alamin Nubala to bayan shi wannan bawan Allah ya rasu shi wannan halifan sai wanda daga cikin makusatansa sai ya gashi a cikin kyakkyawan yanayi sai ce wani ya kasa mu kanka sai ce adakhalani Allahu aljanna bi du'a'i Yahya yace Allah ya shiga da ni aljanna saboda addu'a da Yahya yake mu wannan ya nuna cewa ashe wani mutum na kwarai ya ci gaba da yi ma wani daga cikin musulmi addu'a to Allah yana amsa wannan ta yiwu kai duk addu'o'in da kai Allahumma gafirli Allahumma arhamni Allah duk bai karba ba saboda wasu dalilai amma ga wani tan a gefe yace Allahumma ghafir li fulan warhamhu Allah sai ce mun amsa to wannan zai nuna cewa mu ci gaba da yi ma 'yan uwanmu addu'a shi yasa Sheikh Abdul Razzaq ɗaya daga cikin manyan malaman mu yace daga cikin istighfari mafi tsada kace Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa lil muslimina wal muslimat وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله كغافر تامو كغافر تاو مهيفانا كغافر تاو مسلمي مزا دماتا كغافر تاو مؤمنين مزا دماتا رايين سدمتتنسو kaga duk duniyar musulmi ba wanda ka rage wanda suka gabata kayi musu wanda suke raye kayi musu wasu malamai suka ce kai Allah ma zai iya baka ladan duk wannan wanda kai musu wannan addu'a kaga wannan ba karamin al'amari bane lokaci yayi yan uwa zamu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan yake cewa don Allah mala ina neman ƙarin bayani game da wannan jimloli guda biyu Allahu wa rasuluhu alam da ma sha Allahu wa sheta ta akwai bambanci Allah gafata mala tsakanin wayannan mashi'a ɗan adam yana da tasa Allah yana da tasa Allah sai ce liman sha'anin kun an yi yasake mai wani ayata nuna dan adam yana da mashi'a sai ce amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah amma ba ku ne za ku so ba sai idan Allah ya so ma'ana mashi'a ka ba za ta yi tasiri ba sai mashiyar Allah ta tabbatar sannan za ta yi tasiri kaga mashi'a shine a yunkura a gada ma, a yi kaza kuma kaza yi yanzu misali wani sai ya ɗauki kyauta sai ya baka wannan kyautar da ya baka ya ga dama ya baka ko bai ga dama ba sai da ya ga dama ya baka to amma wani ganin daman ne ya riga ganin daman Allah Allah shi ya so ya baka sannan ya baka ko ya so ya baka in Allah bai so a baka ba kuma zai baka ba mutum nawa ne zaka so ka yi alheri amma kuma baka yi masa ba saboda Allah bai rubuta ba wani ma gida sai an aika masa kuɗin shikenan sai su zurare ko abin da ya kama da haka to kaga wannan mashi'a ma'ana ganin dama a wasa aiwatar da kaza amma idan ka ce Allah wa rasuluhu a'lam ai babu maganar musharaka a nan ka san kaza wani ya san kaza Allah ne ce wa fawqa kulli bi ilmin alim duk wani masani sama da shi akwai wanda ya fi sani cikin kenan adam su ma suna sani yanzu misali Allah shi ya sanar da mu addini ta hannun wa ta hannun alaihi salam ashe kenan manzo alaihi salamu abinda Allah ya sanar da shi ya sanar da mu in ka ce Allah wa rasulu alam ba magana shirka a ciki dan wani abu dama tabbatacce ita kuma shi a wani abu ne wanda za a iya yi a nan gaba to shi yasa lokacin da wani yace masha Allah wa ita, sai yace aj'altani lillahi niddan akwai mace tsakanin wancan da wannan ina fata mun gane a wannan sai ke cewa malan dan Allah menene hukuncin matar da naƙuda ta zo mata a cikin watan Ramadan bayan sallar la'asar, amma ba ta haihu ba sai bayan sallar isha. Tuma da menene hukuncin azuminta na wannan wani da kuma sallar magariba da isha'i da ba ta yi su ba. Shin su ma za ta rama su ne bayan ta yi tsarki? Ya danganta. Naƙuda mataki-mataki ne. akwai lokacin da mace tana nakuda abinda ake cewa zaki ya zama yana fita wannan abin ba zai hana sallah ba dan ba najasa bane ba ba zai karya mata azumi idan tana azumi ko kuma faya wadda yake ciki ya zama ta fashe amma dai har yanzu jini bai zo ba jinin shine matsala wancan abin da zai zo wanda ake kira faya ko zaki ba zai bata mata azumi ba sannan bai zama abin da zai hana ta sallah muddin dai wato ainihin za ta yi ta sallah a wannan lokaci to amma zuwan jini shine ya bata mata azumi jinin haihuwa azumi ya bata kuma za a yi sallah ba idan jinin ya zo sallah ana cikin ta ma'ana lokacin ta to ba za ta rama ba yanzu misali karfe biyar ko karfe shida muƙaddara mace ba ta yi azuhur da la'asar ba ƙarfe shida sai naƙuda ta zo mata sai ta haihu za ta rama azar da la'asar ba ta yi su ba fa za ta rama ba za ta rama ba domin tana cikin lokacin bai fita ba sallar da ta fita ba ta yi ba kuma sai haihuwa ta zo to ne za ta rama domin yanzu karfe shida ai kun ga muna da wajen minti talatin ma da takwas kafin faɗuwar rana to yanzu raka nawa za ka yi a cikin minti talatin da takwas suna da yawa kaga akalla za ka iya azahar la'asar azahar la'asar azahar la'asar har wajen shuɗi nawa saboda ka kenan dai muƙaddara ba ta yi azuhur ba ta yi la'asar ba har karfe biyar har shida sai haihuwa ta zo to wannan sallolin ruwa ta sha idan tana azumi ne wannan azumin to kaga shi kenan tun da jinin haihuwa ya zo ya bata shi bayan ta tsarkaka kuma sai ta rama a in sai da rana ta faɗi kuma shi kenan to kamar yadda yake to idan rana ta faɗi ba misali ba ta yi a zuwa da la'asar ba har rana ta faɗi to wannan salolin ana binta sai da rana ta faɗi sai kuma wa ta zo mata to kaga za mu ce a zuwa da la'asar ana binta tun da ta yi sakaci har lokaci ya wuce ba ta yi su ba a sai malam mutum ne ya ciwo bashi a banki domin ya yi kasuwanci kuma Allah ya sa kuɗin suka ƙaru har ma ya yi aure daga baya sai ya ji wa'azi da narkon wanda ya yi mu'amala da kuɗin ruwa sai ya maida wa banki iya asalin kuɗin da suka ranta mashi amma suka ƙi yarda har ma yanzu sun kai shi kotu to malam zai iya biyan su kudin ruwan a babin lalura to ai dole ne kana da zaɓi ne a za ka da zaɓi dole ka biya yauwa da a ce kai da wani musulmi ne ɗan uwanka sai ka ce to Allah gafarta malam lokacin da na karɓi kuɗin nan ne ban san kuɗin ruwa haramun ba ne to amma yanzu na ji wa'azi saboda haka zan kawo ma uwar kuɗinka kaga shi kenan amma banki musulmi ne wanda za ka yi makarin bayani eh, dole ka biya su kuɗinsu Allah ya samu dace. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.